wannan shine kasar na 22 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira na profesa uh, zaid abdulkarim zaid allah maraukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a yau malam ya ce mana almabhasul hadi ashar babi na goma sha ɗaya da ke bincike dangane da zawajuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi khadijata radiyallahu anha auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da Khadijatul Kubra Allah madaukakin sarki ya kara mishi Allah ya kara mata yarda malai kanat Khadijatu bint Khuwailid radiyallahu anha imra'atan hazimatan sharifatan min awsati quraish ah, min awsati quraish nasaba ita Khadijatu ya Khuwailid Allah ya kara mata yarda ta kasance imra'atan mace ce hazimatan wadda take da gaske asali daga alhazmu sauri alhazim wanda yake da gaske mana mace ce wadda duk abin da take da gaske take wato mace ce wadda take ta yi ɗamara da hausa duk wanda aka ce wane ya yi ɗamara Shara ce zuwa gani zuwa ga duk abin da zai zai dage zai yi shi da gaske to khadija ta kasance hazima mace ce wadda take da gaske take yin al'amarinta ba da wasa Khadija take ba sharifa sannan mace ce mai daraja ba kaskantacciyar mace bace ba wulakantacciya bace min ausatu quraishin nasaba daga cikin mafi ɗaukakar nasaba da dangantaka daga cikin ainihin quraishawa wa aksarahum malan kuma ta kasance ta ainihin kasance daga cikin matan da suka fi kowa yawan dukiya wa kanat tastajiru rijala ta kasance tana ɗauko mazaje ne ya bi maliha domin su ainihin wato karbi dukiyarta su fita litijarati domin kasuwanci wato tana ɗaukan dukiya ta baiwa mazaje sai su fita suna ainihin kasuwanci da dukiyarta fi qafilatin a ayari ko tawaga fi qafilati quraish a ainihin wato ayari ko tawagar quraishawa mubarabatan domin kasuwanci in ta shay'in taj'aluhu lahum saboda ainihin wato wani abu wanda za ta sanya musu za ta rinka biyan su sakamakon wannan hidima da suke mata ta ainihin kasuwanci falamma balagaha sidqur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa izamu amanatihi yayin da gaskiyar labarin labarin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya isa gare ta da kuma girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ilaha illa amina wa da kuma girman amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa karamu akhlaqihi da kuma irin manya-manyan ɗabi'u na mutunci waɗanda yake da su raghibat fi an yakhruja bimaliha ila sha sai ta sha'awar ya ɗauki dukiyarta ya fita da wannan dukiya zuwa ƙasar sham ah, ya ko yutajiru bihi ya je ya kasuwanci da wannan dukiya faka zalika sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin karbi haka wa kharaja ma'a ghulamin laha yuqalu lahu maisara manzo Allah ya fita wannan kasuwanci tare da wani wanda yake dama yaron ita Khadija ne mai suna maisara ولقد رأى ميسرة في رحلته هذه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الآيات hakika wannan yaro na khadija mai suna mai maisara a wannan tafiya da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga ayoyi masu dimbin yawa wa shahada akhlaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma ya ga irin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mu'amalanci waɗannan ainihin wato ɗabi'u wa sajayahu da kuma kyawawan baiwa da ainihin Allah madaukakin sarki yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sajaya ma'ana baiwa nau'i nau'i endowment natural endowment baiwa iri iri wadda Allah madaukakin sarki yawa annabi wa sidqa amanatihi sannan shi wannan mai sara ya ga irin gaskiyar amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa naqala zalika ila khadija sai ya ɗauki wannan labari ya kai shi ga khadija da audatihi min tilka rihla bayan dawowar da yayi daga wannan ainihin wato tafiya attijariya ta kasuwanci arrabiha wadda aka ciyo riba a cikinta sami sami'at khadijatu min mai maisara da khadija ta ji irin waɗannan labarai masu ban sha'awa daga yaranta game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وتأكد لها ما سمعته عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قبل wannan labarin da mai sara ya gaya mata sai ya ƙara ƙarfafa mata abubuwan da ta ji dama kafin a fita wannan kasuwanci. kar ku manta dama ta ji labarin shi mutumin kirki ne mai gaskiya da amana da mutunci shi yasa ta kwaɗayin to ya zo ya mata kasuwanci to yanzu wannan labari da amintaccen yaranta wanda dama sun daɗe tare ya zo ya bata sai ya ƙara tabbatar mata da gaskiyar da ingancin waɗancan labarai wa kana umruhu khamsan wa sana a wannan lokaci annabi shekarun shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashirin biyar ne wa umruha arba'ina sana ita kuma shekarunta arba'in ne ta bashi shekara sha biyar malam zaidu ya ce wa qad ta'addadat riwayatu fi kayfiyati al-khitba labarai sun zo masu yawa game da yaya ma aka yi neman auren wa manin lazita walla aqdal zawaj wane ne ma ya ɗauki nauyin ɗaura wannan aure ma'ana wane ne waliyinta wane ne limamin auren su wane ne shaidu a wurin ɗaurin auren su wane ne manyan abokan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda irin dattawa ne manzo Allah ya ɗiba aka tafi da su wurin ɗaurin auren maganganun sun zo masu ɗimbin yawa wal aksar amma dai mafi yawancin abin da riwayoyi suka tabbatar على أن الذي تولى عقد الزواج هو عمها أمر mai suna amur Ɗan asad shine ya ainihin wato ɗauki nauyin ragama wannan ɗaurin aure za mu zo mu ƙara jin bayani dangane da shi in Allah so wa kanar khadijatu qad tazawwajat qabla zawajiha Jihadi, rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama marratayn kafin wannan aure da khadija ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ta taɓa aure sau biyu zauju al-awwal huwa atiq ibn aiz al-makhzumi mijinta na farko shine atiq dan aiz al-makhzumi thumma zawjuha ath sannan sai mijinta na biyu abu hala sunan shi abu hala ibn nabash at-tamimi dukkanin su waɗannan quraishawa ne kamar yadda kake ji kenan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ita ce maganar da take daidai saɓanin maganar da 'yan shi'a zindikai suke ƙoƙarin ɗorawa cewa wai budurwa annabi ya aure ta wannan maganar ba a taɓa samun wani malamin tarihi wanda za a amintu da maganar shi wanda ma ya ruwaito ta ba cewa wai budurwa ce khadija dukkanin riwayoyi sun haɗu akan cewa tabbas khadija kubra ba budurwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ba maganganun da suka yi shine game da shekarunta nawa ne haran shine wannan da kaji shine aka fi sani cewa shekarunta arba'in ne shi kuma shekarun shi ashirin da biyar wannan shine abin da ya tabbata kuma shine abin da yake ingantacce akai amma magana cewa dangane da wai auren saurayi da budurwa ne wannan kasantuwa annabi ya auri bazawara a farkon rayuwar shi rashin mutunci ne auren bazawara ba rashin mutunci ba ne ina fata an gane saboda haka wannan ita ce magana wadda take daidai insha Allah ta'ala to saboda wannan muhimmancin abubuwa kamar yadda muka sani shi malam professor Zaid a yadda yake yi shine yana takaita tarihin kamar yadda kuka ji yanzu har ya takaita tarihin a tsakani da Allah wannan tarihi na Khadijatul Kubra yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɓangarori na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke da kyakkyawan tasiri a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na mutum da kyakkyawan tarihi da tasiri a matsayin shi na manzo sallallahu alaihi wa sallama da kyakkyawan inganci da tasiri a matsayin shi na uba da matsayin shi na kaka da matsayin shi na miji da matsayin shi na ɗan kasuwa yasa nake so son faɗaɗa mana wannan tarihi na tafi na ɗauko wani shahararren littafi daga cikin tafan sira mai suna asiratun nabawiyya uyunul asar fi fununil magazi wa shama'ili wa siyar al-hafiz abul fathi shi ya rubuta shi mai suna muhammad dan muhammad dan muhammad dan sayyidin nas al-ya'muri wanda ya rasu hijira na da shekara 734 Allah madaukakin sarki gafarta mishi wannan littafi mujalladi biyu ne ta eh, Muhammad Dr. Muhammad al-Eid da kuma mu'ayyidin misto wannan littafi yana ɗaya daga cikin tafai waɗanda suke ƙoƙarin tace abubuwan da suka zo dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina so zan bi wannan tsayan tattauno mana sannan mu zo mu fara tattauna irin fiqhu da za mu ɗiba dangane da waɗannan abubuwan da muka karanta a cikin fiqhu sira da kuma abubuwan da za mu zo mu sake karanta a nan da insha Allah ta'ala malai ce zikru safarihi alaihi salatu wassalam marratan saniya wa tazwijihi khadijata da zalika bayani dangane da tarihin wata tafiya ta biyu da manzon Allah sallallahu ya taɓa a karo ya taɓa yin wata tafiya a karo na farko da shi da wa da kawun shi Abu Talib in ba kuma ta ba karanta wannan tarihi to tafiyar shi ta farko zuwa ƙasar Sham kenan a inda ya haɗu da wancan reverend father mai suna ainihin a bahira in ba mu manta ba yanzu wannan tafiya ta biyu tafiya ce ta kano amma wannan ya yi tafiyan ne zuwa ga ainihin kasuwanci ga al-sayyida khadija da kuma tarihin auren shi wa khadija da ya bayan ya daga wannan kasuwanci قال mu إسحاق muhammad ibnu إسحاق صاحب السيرة والمغازية ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد فيما ذكره غير واحد من أهل العلم yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai shekara biyar. sai ya auri Khadija yar Khuwailid kamar yadda malamai masu yawa daga cikin masana ilimi suka ambaci haka qala ibn Abdul Barri al-imam ibn Abdul Barri shi ko cewa yi wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila sham fi tijaratin li Khadijata sanata hamsin wa ishirina bayan da manzon Allah ya kai shekara ta ashirin da biyar a rayuwar shi sai ya fita kasuwanci amma ga khadijatul kubra wa tazawwaja ta ba'da zalika bi shahrayn wa khamsatin wa ishirina yawman fi aqd safar sanata sittin wa ishirina malaman hadisi duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda matukar kaunar manzon Allah suna bin komai keke da keke sallallahu alaihi wa yace manzon Allah ya auri Khadija ne bayan dawowa daga wannan tafiya da wata biyu da kwana ashirin da biyar a ƙarshen watan safar aka ɗaura wannan aure a shekara ta ashirin da shida kenan ta rayuwar shi wa zalika ba'da khamsin wa ishirin sana wa sharaini wa asharata ayyamin min yawmin fili yake wannan aure ya faru kenan bayan shekara ashirin da biyar da wata biyu da kwana goma daga zuwan ainihin abrahata da ya da giwaye da suka kawo farmaki daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da shekara ashirin da biyar da wata biyu da kwana goma kenan to malamin sai ya kawo dan sabanin da ainihin wato malamai suka sai ce wa qala zuhri shi ko zuhri cewa yi kana sunnu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina tazawwaja khadija 21 sana shekarar shi ashirin da ɗaya sanda aka yi auren qala abu umar sai abu umar ibnu abdul barr kenan ya wa qala abubakar ibnu usman wa wani malamin tarihi mai suna abubakar dan usman da shi da waɗansu malaman tarihin ka cewa suka yi kana yau izin ibnu salasin sana a lokacin annabi shekarun shi talatin wa ita ko khadija suka ce wa khadija yawma idin ibda bintu arba'in sana ita ko ai shekara arba'in ce kun ji waɗannan sune ne dai farko farkon irin maganganun da aka faɗi waɗannan maganganun ba su da inganci ne jama'a cewa ya aure ta yana shekara ashirin da ɗaya ita tana shekara arba'in ko ya aure ta yana shekara talatin ita tana shekara arba'in a abin da yake daidai shine ita tana shekara arba'in shi shekara ainihin ashirin da biyar malam ya'mur ya ce وروينا عن أبي بشر الدولابي قال وحدثني ابن البرق أبو بكر آه عن ابن هشام عن غير واحد عن أبي عمرو ابن العلاء قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة wannan magana ita ce wadda aka sani cewa mun za Allah ya aure ta ne na dan shekara 25 ya sake cewa wa ruwina an abin rabi' ibn salim قال وذكر الواقدي بإسناد له إلى نفيسة بنت من منيا أختي على ابن منيا قال أتسمى أن رواية واقدي ودي أنبتي إسناد شهزوا نفيسة نفيسة إتتي ببيارين يا دجتكين يا رن أينهم خديجة قال يتي وقد روينا أيضا من طريق أبي بكر أبي علي ابن السكن wa hadithu ahadihima dakhilun fi hadith al-akhar ma'a taqarub al-lafz yace sannan kamar yadda muka ruwaito ta waccan hanya ta hanyar ainihin nafisa muka sake ruwaitowa ta hanyar ainihin Abu Ali ibn Sakan wancan hadisin nafisa na shiga cikin hadisin ainihin wato Abu eh, Ali dan Sakan wa rubama zada ahaduhuma shay'al yasira ala al-akhar riwayoyin guda biyu yayin ƙoƙarin haɗawa. yace wata riwaya za ta zo da ƙari wata riwaya za ta zo da ƙarin bayani da makamantan haka wa kilahuma yanmi ila nafisa ita dukkanin su biyun da suka ruwaito waɗannan labarai nasu suna danganta zuwa ga nafisa qalat nafisatu tace lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 25 sana yayin da manzon Allah ya kai shekara 25 wa laysa lahu bi makka ismun illa al-amin a wannan lokaci a makka babu wani suna da suke kiran shi da shi sai amintacce haka suke ce mishi al'aminu amintacce mutumin kirki mutumin arziki mai amana tare da cewa ga sunan shi na yanka muhammad amma saboda gaskiyar shi da amana sai suka ba suna kiran shi al'aminu ba wani suna da ake kiran shi sai al'aminu na fata an gani. lamma takamala fihi min khisalil khairi ko lima takamala fihi min khisalil khairi me yasa suke kiran shi amintacce mutumin arziki mutumin kirki saboda halaye na alkhairi da na kirki da suka zama haduwa tattare da shi qala abu talib ana nan a wannan hali duk makka ta yi shaidar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin arziki ne amma fa a lokacin ma bai zama annabi ba ba wanda ma ya san me zai zama ana nan sai kawun shi abu talib ya ce ya buna akhi ya kai dan dan uwana ana rajul la malali wa qad ishtadda zamanu alayna ni dai ka ni gani bana ba dukiya a wuri wurina gashi kuma shekarar ta zo mana da ainihin juya bai shekara ba ta mana kyau ba bana wa ala had alaina sinunun munkara sannan kuma shekarun nan dai na baya al'amarin ya biyo mana da babu kyau shekarun duk ba su mana kyau ba walaysa lana madda babu kuɗi a hannunmu wala tijara ba kayan kasuwanci wa hadhihi iru qaumika to ga kuma ayarin quraishawa kad habara khurujuha ila sha lokacin fitar su yayi ba kuɗi ba kayan kuɗi ga kuma shekarun nan bana da bare da bare waccan abubuwan ba su mana kyau ba ma'ana al'amura sun rikice mana wa khadijatu bintu khuwailidin tab'athu rijalan min qaumiha fi iraniha to amma kuma ka san dai ga Khadija takan tura mazaje suna ainihin wato shiga cikin ayarin kasuwancin ta aje a mata kasuwanci yadda jiruna laha fi maliha su je su yi mata kasuwanci da dukiyarta wa yusibuna manafi su je su samu mata riba falau ji'itaha fa wada'at nafsaka alaiha la asra'at ilayka da a ce za ka daure ka je gare ta ka gabatar da kanka gare ta ba za ta gaggawa wajen baka jali da ka je ka yi kasuwanci wa faddalatka ala ghairika kuma tabbas za ta fifita ka akan wani wanda ba kai ba lima yablughuha anka min taharatika ba dan kun ga saboda labarai na halayenka na gari da tsarkin hali suna kaiwa gare ta don haka da kaji za ta ɗauka ta baka wa in kuntu la akrahu an ta'tiya sha ko da yake ina jin kyamar kuma ka je kasar sham wa akhafu alaika min yahudi ina ji maka tsoron yahuda ka su kashe ka me yasa ya faɗa haka saboda ya je da shi bara ko ya je da shi wata shekara da ta gabata ya ga irin labarai da abubuwan da ya ji ce to ko da ina ji maka tsoro walakin la najidu min zalika budda sai dai kuma ba makawa ba yadda muka iya ba mu da hali jama'a kun fahimta to wa kanan khadijatu bintu khuwailidin imra'atan tajira ita kuma khadija yar kasuwa ce zata sharafin wa malin kasiratin wa tijara tana da daraja da dukiya mai yawa da kuma kasuwanci mai yawa wa tab'asu biha ila sha tana aika da wannan dukiya zuwa ƙasar sham fatakunu ayruha ko iruha fatakunu iruha ka ammati iru quraishi dan haka ayarinta ita kadai yakan zama kamar ayarin ƙuraisha gaba ɗayan an haɗa ita kadai ka rabkarta kan zama kamar ka rabka ƙuraisha eh, gaba ɗaya wa kana tastajiru rijala ta kan ɗauki ainihin mazaje haya wa tadfau ilaihim mala mudarabatan sai ta ainihin ɗauki dukiya ta ba su su je su kasuwanci da sharaɗin abin da suka samu za a ba su kaza wa kana quraishu qauman tujjaran su kuma quraisha dama yan kasuwa ne wa man lam yakun tajiran min quraish falaysa indahum bi shay'in har ma ya kasance wanda duk ba ɗan kasuwa ba a cikin ƙuraishawa to ba shi da wani matsayi a wurin su inda su ba noma suka shahara ba su ba su shahara da kiwo ba Ɗan kasuwa ne har in baka da kasuwanci to baka da wani matsayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya ce rabu da ita wala allaha tursilu ilayya fi zalika mai yiwa ita za ta aiko mini ba ni zan aika mata ba rabu da ita in dai har labarin na ana zuwa gare ta ita ta aiko gare ni faƙala abu talibin sai abu talib ya ce in ni a hafu an tuwalli ghaira ina jin tsoron kar ta ɗauki wani ta aika madadinka wa tattulu ba amran mudabbar ko mudbar ka zo kana neman abu na ƙarshe ka tafi yanzu da ɗimi-ɗimi da wuri ake kama fara irin kalmomi na da ta ka je da wuri ka al'amari ya rikice ka zo kana kama kame ka samu na kutal ka zama kai ne na ƙarshe maftaraka sai suka rabu akan haka da abu talib da annabi sallallahu alaihi wasallam wa balaga khadija ma kana min muhawarati ammihi lahu sai labari ya kai khadija irin wannan hira da tattauna da annabi da shi da babban shi wa qabla dhalika ma balagha min sidqi hadithihi wa idami amanatihi kafin nan fa dama labari yana zuwa gare ta na gaskiyar magana annabi in ya faɗa yana cikawa da kuma girman amana shi wa karami akhlaqihi da kuma irin kyawawan ɗabi'un shi faqalat sai ta ce ma alimtu annahu yuridu hadha ina tsammanin tunda ka ji ya ce wa kawun shi haka in ji khadija baya son kasuwancin ne ثم أرسلت له aika أما دي سيتا أي كامش da سيتا إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك abin da ya tsinkurar da ni hannu ya aike zuwa gare ka gaskiyar labarai nake ji ko labarai nake ji a kanka na gaskiya wa izami amanatik da kuma girman amanarka wa karami akhlaqik da kuma yadda karamcin ɗabi'unka yake wa ana utika da'fa ma uti rajulan min qaumika zan baka minki biyu ko riɗi biyun abin da na saba baiwa mazaje daga cikin danginka Qurayshawa ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيكة هكا ولكي أبا طالب shi صادق بطن أبو طالب فذكر له ذلك يجي باش لبارك هكا yace to ka ji nan ga abin da ta yi ta kira ni kaza kaza fa qala sai yace in hada la rizqun saqahu Allahu kaga wannan kuma arziki ne Allah ya kaɗo shi zuwa gare ka sai ka tashi kai kasuwanci ina fata an فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام manzo Allah ya fita kasuwanci tare da yaron Khadija mai suna Maisara har suka isa ƙasar Sham wa ja'ala ko umumatuhu yusuna bihi ala al-iri hatta qadima Sham babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka rinka wasiya zuwa ga 'yan kasuwan da za a tafi da Allah ka kula mana da wannan ɗana mu Allah ku rinka lura mana da shi har aka isa ƙasar sham fa nazala fi suqi busra sai ainihin suka sauka a kasuwar busra ba busratu ba busra garin su ibnu kafirin ne busra ba busra ta iraq ba basra ta iraq ba basra ta iraq ba busra ba din ma ake mata sadun a daure ta ra'un ai mata ainihin fataha sannan sai ga ya a ranar wadda ake mata alif mundud a kanta busra na fatan an gane asalin garin da aka haifi su ibnu kasirin ke sai da suka isa kasuwar wannan gari fi zilli shajarati suka sauka a inuwar wata bishiya qariban min sauma'ati rahibin dab da wani masallaci na wani malami mai ibada yuqalu lahu nastura ana kiran shi nastura tala ar-rahibu ila maisarata wa kana ya'rifuhu sai shi wannan malami daga cikin malaman yahuda ko kiristoci sai ya fito daga masallacin nashi ya zo sai ya ga ainihin maisara dama ya san shi don shi maisara ya saba zuwa kasuwanci faƙala ya maisara ya ce kai maisara man hadha alladhi nazala tahta hadhihi shajara wa ya sauka kasan bishiyar can faƙala maisara sai maisara ya ce rajulun min quraish min ahli haram wani mutum ne daga cikin qurayshawa cikin mutanen da ke zaune a harami makka فقال له الرائب سير wannan malami yace da shi ma nazala tahta hadhihi shajara illa nabi babu fa mai sauka kasan bishiyar nan sai annabi duk wanda kaga ya zauna kasan bishiyar nan annabi kuma qala lahu sannan sai yace da shi bi ainihi humra akwai wani mele a ainihin tsakanin idanuwan shi fi ainihi humra akwai wani dan digon jaji jaji haka kamar dan taba taba haka a tsakanin idanuwan shi qala maisara na'am mai sarayi ce kwarai da gaske la tufariquhu wannan dan jaji ma ba ya rabuwa da shi qala rahib sai shi wannan malami yace huwa huwa ai na faɗa maka annabi ne ina faɗa maka ta tabbata wa akhirul anbiya shine annabi na ƙarshe ya laitani anni udrikuhu hina yu'maru bil khuruj kaico ina ma a ce ina nan lokacin da za a umarce shi da ya fito ya bayyana ya miƙe a matsayin shi na annabi sai sawa zalika maisara maisara ya ji wannan jawabi ya haddace shi su su maisara kan tun da su yan al'ada ne ba karatu a wurin su na annabawa ya dai ji wannan magana sai ya rike ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوق بصرى manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya isa kasuwar Busra fa ba'a sil'atahu allati kharaja biha ya sayar da hajin shi kakkabwar da yazo da ita washtara ya sake siyan wasu kayan fakana bainahu wa baina rajulin ikhtilafin ikhtilafun fi sil'a ya siya ya sawar ya saya ya yana daga cikin albarkar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billahi allazi la ilaha illa huwa sai ga haske tun daga duniya har kabari har lahira har aljanna wannan yanzu business track ne manzon Allah yake koya mu wannan sirri ne na kasuwanci shine kakka zama dolo a kasuwanci in ka kai kaya ka sayar ba kuma sai ka to kana murna da ribar ba sai kuma ka dubi yanzu a kasuwar kafin ranar da za ka koma me za ka sake saye ka sake sayarwa a kasuwar ka sake saye ka sake sayarwa ribar tana ƙara hawa tana ƙara hawa hawa haka ke ba wai da zaran ka siyar da kayan da ka je ka siya shikenan ka kulla kuɗi a buhu kawai rinka kawo maka rogo da kuli kana ci kana ta tusa kana jiran dangin ka su sayar da nasu a to a'a duba da annabi ya siyar sai ya sake siye da ya sake siye to sai aka samu saɓanin kasuwanci tsakanin shi da wani mutum faƙalar rajulu sai wancan mutum ba ma guje ne sai ce ahlufu billata wal uzza na rantse da latu da uzza faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah shi ko sai ce ma halaftu bihi ma qab ni fa tunda nake ban taba rantsuwa da su ba so kai kana rantse min da su me kenan ka aikin za har yanzu baka rantse ba tunda ni ban taba rantsa da su ba fa qala ar sai mutumin sai ya ce alqawlu qawluka to gaskiya dai maganar da ka faɗi ita ce maganar ka dan ya san me shi rantsuwar banza ya shi da kanshi ya sani arne ne ba ma guje ma'ana suna iya rantsuwa da lata da uzza a halin ƙarya tare da haka ko da a halin gaskiya ne annabi na cewa ni kutin da na ma ban taɓa rantsuwa da su ba me kenan ban yadda da rantsuwarka ba ƙarya kake ko kun fahimci abin da mutumin ya fassara shi yasa ya ce magana ka ita ce gaskiya duk da rantsuwar da ne lallai ya tabbata ƙarya ne sun maƙala limaisara wa bihi sai shi mutumin ya ce wa maisara zo nan ya ɗan keɓe ya tu ta kai maisara ha ba na biyu wannan annabi wannan bi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi innahu lahuwa tajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubihi shi ne malaman mu suke karanta mana cewa sun samu tarihin shi da sifofin shi a cikin tafansu wannan kuma me yake nuna maka kirista ne ko ba yahudi kirista amma kuma kaji yana tabbatar maka da cewa ne yana rantsuwa da nata da uzza ga kiristanci amma yana mai yana maguzanci fawa'a zalika maisara maisara ya sake haddace wannan abin ba kun gane maisara yana ta downloading information man sarafa ahlul iri jami'an duk waɗannan yan kasuwa fatake suka juya wa kanat maisaratu yara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuwa maisara yana ta lura da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana kanat alhajratu idan rana ta take washtadda alharru zafi ya tsanani yara malakaini sai ya ga mala'iku guda biyu yuzillanihi min ash-shamsi mai saratu yana ganin mala'iku suna zuwa in rana ta take zafi zafi sai mala'iku su zo su shimfiɗa fuka su kare manzon Allah daga rana wa huwa ala ba'irihi yana tafi akan raƙumin shi qala وكان الله عز وجل قد ألقى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحبة من ميسرة مباد العباري yace a wannan hali sai Allah ya saka wa mai saratu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana ka annahu abdun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai zama kamar shi bawa manzon Allah ne a halin shi ne asalin mai gidan tafiyar shi ke da ido a tafiyar uwar gidan shi ce yanzu an samu sabon dan kasuwa ne aka ce a dan jaraba na haka shi yanzu wannan mai sara shi ne asalin ya taho da jagorancin tafiyar amma mai tu kaunar manzon Allah ta mamaye zuciyar shi yawa gari ya zama kamar bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma raja'u suka koma gida wa kanu bi marr sun kasance ainihin a marar baharan ne ina ne marar baharan ya ce wani kwari ne tsakanin makka da Usman, wanda ainihin wato jama'ar gama gari suke kiran wurin almuran a yanzu yana nan suna kiran shi ainihin wato wadi fatima a yanzu wadi fatima suke kiran shi ina fata an gane وكانوا بمر الظهران تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة في ساعة الظهيرة wannan marin zaharan din kamar da kuka ji dab da makka ne wani kwari ne da suka iso wannan wuri sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce gaba a lokacin da suka shigo makka sun shigo ne daidai sanda ainihin wato rana ta take wa khadijatu ko fi illiyatin laha khadija kuma tana wata ainihin wato illiya abin nan me yake kina eh, wata fadama wani dan lambu wurin shakatawa za a dan tada rumfa ne haka amma rumfar ba za a sa mata kwano ko wani bulo a'a rumfar za a sa mata bulo ne ko yanzu za ga gidan manyan mutane ana yin irin ta rumfa ce za ta sai a sa mata bulo sai a kewaye ta da fulawoyi haka sannan a samu ganye mai na duma da sauran masu freshness an gane su lullube haka shi ne illiya sai manya-manyan mutane to kaga su khadija sun hada sun ta kai ko su ne manya-manyan attajirai saboda haka tana zaune irin rana ta take an shigo ciki irin ana dan barbada mata dambun nama nan nan ana dan zuba juice haka nan ana dan yi mata tausa ana dan mamatsa mata yatsu haka yadda ake manyan masu kuɗi ina fata an gane ma'aha nisa'un tana tare da wasu mata fi inna nafisatu bin munayya daga cikin matan akwai nafisa ɗan munayya فرأت رسول الله صلى الله عليه sallam وسلم حين دخل وهو راكب على بعير khadija sai ta ga manzon Allah lokacin da ya shigo gidan akan raƙumi wa malakani yudhillani alaihi ita da kanta sai ta ga mala'iku ne mishi inuwa ta rigiti gams ita yanzu rubbar bunu ce da sauran ganye na masu kuɗi to <laughs> kaga ko kun fahimta shi mala'iku ne yanzu suke lullube shi kaga al'amari gaba ɗaya rikice mata kenan fara'ad nisa'aha ko sai haka ne fa'aratu nisa'aha fa'ajibna lidhalika sai waɗannan ainihin wato ta nunawa matan nan da ke tare da shi ta nuna shi suka ainihin yi mamaki suka yi sha'awa haka tana ce musu tana ce musu ku dubi fa'aratu nisa'aha ko kun gane ita Khadija take nuna waɗannan ƙawayena ta waɗannan yara mata da ke ta ku dubi mutumin nan ku dubi ba ku ganin mala'iku na lullube shi fa'ajibna lidhalika sai suka yi mamaki ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخبرها بما ربحوا من ذا الله يشبه بات العبار ربا دا أكتشيو فسر ربي ذلك تفرين تكي دا هكا فلما دخل عليها ميسرة دا ميسرة يشبه بريتا أخبرته بما رأت يتباش العبار كي kaga mutumin nan mala'iku ne ya shigo gidan nan suna kare shi fa qala laha maisara sai maisara yace ha ba ai ke kadan sai wani irin ke kina nan ai me kika gani ma qad ra'aytu hadha منذ خروجنا ila sham to ni tunda muka fita daga sham nake gani ke kin ga kadan ne da ya shigo gida ne kawai wa akhbaraha bi qawli rahib nasura ya ba ta labarin duk abin da wancan malami nasura ya faɗi wa al akhar da maganar wancan dan kasuwa da aka yi jayayya allazi khalafahu fil bayt wanda ya sabani da manzon Allah game da ciniki duk ya juye mata waɗannan labarai qalu malaman tarihi suka ce wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi tijaratiha farabihat bi'fa ma kanat tarbahu da manzo Allah ya dawo mata da riba sai ta ga ribar ta ninka ninki biyu na ribar da ta saba ci wa a lahu ma sammat lahu ita ma sai ta ninka mishi abin da ta yi alkawarin za ta bashi statistic kenan mai kyau ko kun fahimta ya samo riba ta ninka abin da ake samo mata ita ma sai ta ninka mishi abin da ya kamata ta yi alkawarin ta bashi falan mastaqarra inda hada da wannan al'amari ya tabbata gare ta cewa mutumin nan ya tabbata an faɗa ta ji ta gani tabbas kenan ko wa kanat imra'atan hazimatan malaman fa suka ce mace ce wadda take da gaske take sharifatan mai daraja labibatan mai kaifin hankali da basira ma'ama aradallahu biha min alkaramati wal khairi sai malam ya marmaza ce duk da wannan daraja tata da yinta da gaske da wayanta da hikimarta Allah ya nufin ya karrama ta ne kuma Allah ya nufin ya mata alheri in ba haka ba duk dabararta da sai dabarar ta juye mata ta ce kamar ni kuma in auri wannan da na aika ko kun fahimta na haka duk wayanta gaba daya Allah ne ya nufe ta da daraja da alkhairi ba don haka ba da babu labarin ta yanzu a tarihi wa hiya izin idhin awsatu nisa'i quraish nasaba a wannan lokaci ta fi duk matan quraishawa daraja wa hunna sharafa ta fi su ɗaukaka, wa hunna Malam duk ta fi su kuɗi da dukiya wa kullu qaumiha kana harisan ala nikahiha duk mazajen quraishawa fata suke suna kwaɗayin su aure ta ne lau ya qadiru alaihi duk namijin da zai sami iko a kanta so yake aure ta amma a haka fa'arabat alaihi na sai ta gabatar da kanta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqalat lahu fi ma yaz'umuna ga yadda malaman tarihi suka ce sai ta ce da shi yabna am ya kai ɗan baffa na. wannan yana daga cikin hanyoyin da laraba suke gabatar da kansu ga duk wanda za su girmama in sun gan shi a matsayin wa gabatar da shi a matsayin wa to sai su kira shi dan babba ma'ana kamar da babana da babanka uwa ɗaya uba ɗaya suke don haka ni dan babban ka ne idan shi ɗin ya kai matsayin babba sai ka gabatar da shi akan babba haka da wato kalmomi ne balarabe hakikanin al'amari a wurin balarabe kiran mutum da sunan shi ɗanyen suna to ko da ba wulakanci ba ne kuma ba darajawa ba ce a kira ka da ɗanyen sunanka don haka kowa balarabe ba ya kiranka da ɗanyen sunanka da zaran ya ce maka waye kai ka ce ni ne wani sai ce abu man to babarwa saboda kiranka da nasabarka ya ce maka ibnu wani ko abu ne ko alkushari ko misali to daraja ce don haka sai ta ce mishi ya kai dan bafana kadra zai raghibtu ka. ni fa ina sha'awar aurenka liqarabatika saboda ka da ni sannan wa wasatika ko fi qaumika da kuma ainihin wato wa wasatika fi qaumika da kuma irin ainihin wato darajarka da mutuncinka a cikin jama'arka wa amanatika da kuma amanarka wa husni khulqika to anan na so ku tsaya ku gane a duk inda take cewa qaumuka qaumuka qaumuka din abin da take nufi ba wai shawa ba kadai a'a don su larabawa in suka haɗu nan duk ƙuraishawa ne to sai kuma kowa ya ɗauki gidansu ko kun fahimta jama'a yanzu ita khadija ba hashimiya ba ce ba ba hashima ba ce ko kun fahimta to yanzu sanda take cewa ƙaunuka ƙaunuka tana nufin banu hashi ko kun fahimta a cikin mutanenka kana da daraja to bari ku ji jama'a daga cikin hanyar da mai hankali ke gane mai daraja ko shine duk inda ka haɗu da mutum kana mu'amala da shi ka yi ƙoƙari ka bi shi garin su ga, a garin su yaya ike idan mutumin banza ne a garin su bai da daraja to watsatse ne ko kun fahimta mutumin duk da ya samu daraja a cikin mutanen da suka haife shi ya girma cikin su to wannan ya gama haɗawa domin a ɗabi'ance mutanen ka ba sa mutunta ka galibi su ɗauke ka bakin komai ba da an yi magana sa ce ba wani ba ne dan gidan wani ne fa to in ya zama kana da daraja a wurin mutanen ka to ka cancanta a baka daraja yana daga hanyoyin da za a ga ba ku haɗu da mutum a Abuja za ku haɗu da shi a fatakon kuna mu'amala Allah Allah kake yi ya gayyace ka ɗaurin aure garin ya gayyace ka ɗaurin aure ka je a yi ɗaurin auren ku kwana hudu a garin har biki ya watse ka ga yaya matsayin shi yake a wurin mutanen shi in iskan gari ne ke zuwa su kewaye shi ko kuwa mutanen kirki shi zai fassara maka aminci ko rashin amincin mu'amala da kake da shi a bariki na haka isharar da take take cewa na ga kana da kusancin dangantaka kana da girman daraja wa amanatika da amanarka wa husnu khuluqika da kuma kyakkyawan dabi'unka wa sidqi hadithika sannan kana da zance na gaskiya duk abin da ka faɗi sai ya tabbata falamma qala zalika lahu da ta faɗa mishi haka wa zakara zalika li a'malihi shi kuma yaje ya faɗawa babbannin shi wannan magana fa kharaja ma'ahu ammuhu hamzatu bin ibnu abdul muttalib فخرج معه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه sai babban shi da ya je tara yayyan mahaifin shi don mahaifin shi ya rasu ya tara yayyan mahaifin shi ya ce to kun ga dai ta yadda al'amari ya haɗu tsakanina da matan nan amma fa yanzu ta fara wasu maganganu waɗanda na fahimci tana so na to ku ne dattawa ne ko gani kun ga wannan yana nuna kaifin basira annabi sallallahu alaihi wasallam me kake tunani ɗan shekara ashirin da biyar ɗin yanzu ya ji babbar hajiya sugar mommy za ta aure shi za ta gina mai gida za ta kai shi maka za ta sai mishi mota ai cewa zai kai ki sa ranar ɗaurin aure ba za ka je ka faɗa yayin uban ka ba ki ba ruwana da su fa dama dama zaman haƙuri nake da su ba ruwana da su kawai mu shirya ranar auren mu ba ruwana da su <laughs> ina fata an gane amma kun ga annabi sai da ya zo ya gaya musu sai ka samu hamza ya je hatta da khala ala khuwailid bin asad har sai da aka je wurin baban khadija fa khatabaha ilayhi yace to ga ɗana yarka ta ce tana son shi shine nazo ai magana aure fata sai ya aure ta kun ji wannan riwaya kenan ina so in kwararo mana ne don mu ji abin da professor zai yi ishara da yace akwai maganganu game da yaya aka yi aka daura auren kaza kaza yanzu wannan riwaya tana nuna maka wane ne wakilin annabi a wurin auren hamza wane ne waliyin khadija a wurin auren shi ainihin khuwailid mahaifinta qala abu rabi' abu rabi' sai ce. haka za zakar ibn ishaqa haka ainihin ibn ishaqa ya fadi ina fata an gane haka ibn ishaqa ya fadi wa zakara al-waqidi wa ghayruhu wa ghayruhu min hadith nafisa anna khadijata arsalatha ilaihi dasisan fada'athu ila tazwijiha amma a cikin riwayar waƙi da shi ko cewa a'a nafisa ta ba da labari cewa ita khadija ce a ɓoye ta aikawa da annabi sallallahu alaihi sallama ta nemi ainihin wato ya aure ta qultu yaya abin yake malam ya amuru sai ya ce wa qad ruwina zalika an ibn sa'ad mun ruwaito wannan daga al ibnu sa'ad sahibu tabaqat al kenan قال يجي أخبرنا محمد بن عمر ابن ابن واقد الأسلمي حدثنا موسى بن شيبة عن أميرة بنت عبد الله ابن كعب بن مالك عن أم سعد بن سعد بن الربيع عن نفيسة بن بنت منية قالت كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة أتكلم أن الرواية نفيسة تتي ita ainihin khadija yar khuwailid ta kasance mace ce wadda take yin al'amarinta da gaske sannan mace ce wadda take ma'ana tsayayya ce akan duk abin da take tsayawa akan shi sannan mace ce mai daraja ma'ama aradallahu biha min alkaramati wal khairi tare da cewa Allah maɗaukakin sarki ya nufi ta da alkhairi da kuma ainihin girmamawa wani yawma idin awsatu nisa'i ƙuranshin nasaba a wannan lokaci duk tafi matan quraishawa na girman daraja wa a'zamuhum sharafa tafi su girman ɗaukaka. wa aktsaruhum mala tafi su yawan dukiya wa kullu ka na harisan ala nikahiha law qadara ala zalika kamar da yadda ji wancan tarihi duk mazajen na sha'awar su aure ta da za su sami iko qad talabuha wa bazalu laha al amwala maza sun neme ta sun kashe mata dukiya fa arsalat ni sisan ila muhammadin sai nafisa ta ce amma ni sai khadija ta aike ni a ɓoye zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba'da an raja'a ila iriha min sham bayan ya dawo mata daga kasuwanci daga ƙasar sham fa kuntu da naje nace ya muhammad ma uka an tuzawwij kai muhammad ne Ana ka aure ne har yanzu baka yi aure ba kala sai ya ce ma yubdi ma atazawwaju bihi to abin da zan yi auren ne bai bayyana ba wato abokiyar auren ce ban gani ba qultu sai na ce in kafai in kufita zalika wal jamali wal sharafi wal kafa'a. ala tujibu. kai ka ce baka samu wadda ta dace da kai ba ni ka san mace ce ka san mata mun iya zabe idan na je yanzu na zaɓo maka wata mai dukiya kyakkyawa mai daraja kai ka ce ka samu wadda ta dace da kai ba ni ka san mace ce ka san mata mun iya zaɓe idan na je yanzu na zaɓo maka wata mai dukiya kyakkyawa mai daraja wadda matsayinta ya kai matsayin a ce matarka ce ba za ka amsa mini ba Kwanan sai ce faman hiya kaji annabi shi ma ya iya magana yawwa ba wai kawai daga kaji an faɗi waɗannan ka ce a zan amsa yawwa wato dole ne ka zama kana da wayo ka zama kawai kamar raƙumin an ja ka ka taho duk da aka faɗi qualities din da ya ce kai ai na samu wannan kam ai ke na ma yarda a'a sai ce faman hiya wace ce ta haɗa waɗannan siffofin kultu sai na ce khadija Hadiza ta hada kaga ita ma ita ma wannan matar ita ma tsohuwar yayi ce ma'ana tsohuwar mace ce ta san yadda ake hada abubuwa ba za ta zo ta ce a ah, kai hajiya ta ce tana son ka a'a sai da ta share fage tukuna ta gyara atmosphere ta gyara platform ta gyara yanayin ya jawo ta ce Khadija kala sai ce fa kai ni bi zalika ta yaya in aure ta kala sai ta ce qultu alayya shikenan ka ba abin a hannuna kun ga yadda ake yi ta iya haɗawa ta je can ta gyara ta zo nan ta gyara in ta za ta san yadda za ta yi saiti duk wanda bai iya fada ba jama'a <laughs> wata ran ya ya in ka fata an gani in ka ɗan yadda ake moderating abubuwa za ka ga yadda al'amari zai rinka tafiyan maka kala ah, ana af'alu shikenan ce to in dai kika je kika magana to ni kuma zan aure ta fa zahabtu ta ce sai na tafi fa akhbartu na ji na baka labari wa arsalat ilayhi sai ta aika mishi ani iti li sa'ati kaza wa kaza cewa zo same ta lokaci kaza da kaza fa arsalat ila amriha sai ta aika zuwa ga baffanta amr ibn asad amr dan asad li yuzawwijaha dan ya zo ya zama shi ne zai aurar da ita wannan amr dan asad din waye kenan eh warakatu bin nawfal amma bari mu je mu jide bari mu zo ina fata an gane فحضر ودخل رسول الله صلى fi umumati da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tashi tahowa sai ya taho da ainihin wato babbannin shi wajahu ahaduhum sai ɗaya daga cikin su sai ya wuce mai gaba a matsayin wakili fa qala amr ibn asad sai amr dan asad yace hadha al-fahlu la yuqda'u anfuhu ce wannan irin ainihin wato ma'ana wannan kamar salon magana ce wannan mutunci da Allah maɗaukakin sarki ya mana ma'ana ba ma da wannan ba ma'ana mun yi maraba da shi cikin mu wa tazawwaja ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aure ta wa huwa ibnu 25 sana a lokacin yana dan shekara 25 wa hiya yawma idhin bintu 40 sana ita kuma tana ɗan shekara arba'in waladat ko ko wani da al-fil bi khamsa ashara sana an haife ta kafin a yi wannan harin giwaye da shekaru goma sha biyar ina fata an gane to jama'a kun ji yadda wannan ainihin wato labari ya taho wanda ainihin wato haka kun ji yadda wannan labari ya taho dangane da auren as-sayyida Khadija Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda da ita da ainihin wato a ta da yadda aka yi auren a cikin wata riwaya ta wannan kissa jama'a wadda ina tsammanin ba a wannan littafin ne da ya tashi tafiya aka ce so da ya tafi da abokin shi sayyidina abubakar na siddiq shine ya zama mishi babban aboki ina fata an gane a wurin wannan auren lokacin da muka zo karatun bukari duk na tattaro mana na zo na karanta ta na tsammanin tana cikin sura alamin nubala jama'a kun ji yadda wannan al'amarin aure na as-sayyida khadijatu kubra Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda ya kasance to za mu karanta wani babu ne mai matukar faɗi ƙarai da gaske tare da cewa shi malam ya kawo shi a takaice kamar yadda yake yi amma in mun karanta shi kafin nan sannan za mu zo mu fara tattauna mas'aloli da fa'idoji da ke ciki shine fadlu khadijata binti khuwaylid radiyallahu anha salalar khadija waɗanne darajoji ne khadijatu kubra take da su awwalan malam yace na farko qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace khairu nisa'iha mafi alherin matan wannan al'umma ta annabi Muhammad ai ta annabi Isa a zamanin bani Isra'ila maryam bint imran maryam yar imran ita ce ta fi kowa daraja a zamanin matan bani isra'ila wa khairu nisa'iha sannan mafi daraja daga cikin matan wannan zamani na al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama khadija ita ce khadija wa ashara waki'un samai wal ardi sai waki'u yayi nuni zuwa ga ainihin wato sama da ƙasa yake nufi mafi alherin matan wannan zamani tsakanin sama da ƙasa to ita ce khadija kamar yadda mafi alherin matan wancan zamanin tsakanin sama da ƙasa ita ce maryam qalan nawawi nawawi yace arada waqi'un bi hadhihi al-ishara tafsir ad-damiri fi nisa'iha da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace khairu nisa'iha mafi alherin matanta waɗanne mata nawawi yace waqi'u wa fassara cewa tsakanin sama da ƙasa wa annal murada bihi jami'u nisa'il ardi yana nufin duk matan duniya ai kullu man sama'i wal ardi minan nisa duk wasu mata da ke duniya tsakanin sama da ƙasa khadija ta fi su wal abhar malam yace fassarar da ta fi ƙarfi anna ma'anahu ma'anar wannan hadisi anna kullu wahidin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha kowace ɗaya cikin waɗannan mata ita ce mafi alherin matan zamaninta wa amma tabdilu bainahuma fa maskutun anhu dangane da titi ko tsakanin maryam da kuma khadija fa wannan abu ne wanda yake shari'a ta yi shiru akai don haka abin da yake alheri kai na ka yi shiru akai amma in ana magana a zamanin khadija wacce mace ce ta fi alkhairi to ita ce khadija ɗin a zamanin maryam wacce mace ce ta fi ita ce maryam ce to amma a tsakanin kuma wacce ce ta fi shari'a ta yi shiru nuna ne shiru قال القاضي القاضي يا duk sanda kake karatun sharhin muslim na nawawi in ka ji ce qala yana nufin alqadi iyal alqadi iyal saboda alqadi iyal yayi wa sahih muslim sharhi wanda ya kai matuka da nawawi wani sai gina nashi sharhin akai kun ga sharhin nan gashi kun ga ikmalul mu'lim bi fawaid muslim gashi nan alqadi iyad ya rubuta wannan sharhin sahih muslim sharh sahih muslim lil qadi iyad ina fata an gane shi kuwa alqadi iyad kun ga sharhin da ya gina nashi akai a'a saurara shi alqadi iyad bari a yi kai da ke ina fata an gane alƙali iyal da ya tashi kun gana shi sharhin muslim din ya gina shi akan wannan ne al-mu'lim bi fawaid muslim lil imam abi abdullah muhammad ibn ali ibn umar al-maziri sai dai wannan takaitaccen sharhi ne a zahiri je kammala shi bane ma ya rasu dan juzu'i kwaya uku ne ragga shi aka buga to da al-qadi iyal ya tashi sai ya sharhin shi ya sa mai ikmalul mu'lim kaga wannan gashi al-mu'min bi to bai kammala shi ba da alfabi ya zo sai ce ikmalul mu'lim bi fawaid muslim ya cika din kenan nawawi ya zo sai ya ce al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj nashi sharhin ya gina shi akan wannan ne ina fata an gano alƙalin iyal a ciki yana ba da muhimmanci game da tahqiqin matsaloli na jar wa ta'dil da matsaloli na tahqiqin sunayen masu riwaya da matsalolin da suka shafi nuska ta sahihu muslim da makamantansu don haka nuskar alqadi iyal ita ce nuska wadda malamai suka mayar da ita mu'tamada akan ainihin wato asalin sahihu muslim ta haka aka samu wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ce wacce ce alqadi ya sharhinta ina fata an gane sai sa kamar da mai bayani jama'a wani lokaci cikin karatuttukan nan yadda malaman hadisi suka yi mamakin rubutawa da alkadin iyal yawa a shifa me ya faru ya rubuta ta ne a lokacin bai kware ba ko ko ya rubuta ta ne yana sane tunda tarihi ne ko mai tarkatowa ake ko ko kamar yadda ya faɗi a muƙaddiman littafin cewa ya rubuta littafin ne cikin gaggawa don haka kawai duk abin da ya ɗan kwakwaso ya ɗan kwakwaso kawai sai ya haɗa ya bayar wallahu alam amma dai gogaggen malami ne masanin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah maraukakin sarki ya taimaka to shi in ka bi in ya ce qala al-qadi yana nufin al-qadi iya an wa yahtamilu anna al-murada annahuma min khairin sa'il ardi kuma ma'anar hadisin ta zama annabi na nufin waɗannan mata guda biyu da Maryam da Khadija su mafi alherin matan duniya gaba ɗaya wasahihu al'awwal amma dai maganar farko ita ce take ingantacciya ita ce ne kowace mace daga cikinsu a zamaninta ita ce tafi alkhairi to haka ce a zamaninta ana nufin tun daga rayuwarta har ƙarshen wannan al'ummar tata don haka har da ni isra'ila su ƙare a duniya to babu macen da za a sake samu wadda tafi maryam har al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ƙare babu matar da za a samu wadda ta fi Khadija daraja na fata an gani hadisin farko kenan wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ayyana ruwaito shi al-hadisi hadisi na biyu dangane da salamar Khadija Allah ya tsara mata yarda an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda tace ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة duk matan manzon Allah ba yadda nake da kishi sai ne wato Khadija wa inni lam udrikha tace amma fa ban riske ta ba ban taba ganin ta ba ban taba sanin ta ba amma ina kishi da ita qalat Aisha tace wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda annabi ya kasance idza dhabaha shatu wa idza dhabaha idan ya yanka akuya ya ƙoni sai ce arsilu biha ila asdiqai khadija ku fa aika wa ƙawayen khadija fa aghbabtuhu yawman fa qultu khadija wataran sai na ba shi haushi na ce wai khadija ɗaya wace ce khadija ne irin abin nan na matan zamani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yace inni qad ruziqtu hubbaha ni an azurta ni da santa ne wannan amsar sai ka karanta sunna ka kuma karanta psychology za ka san capacity Ina ka faɗi wannan kalma a wajen wata mace ya kamata ta mutu ke kina kishin wance to ni an azurta ni da santa ne ya rage ke kuma ki ga an azurta ni da santa ko da azurta ni da uku amma dai ni an santa ma arziki ne kaga wannan tana sai ta sheke sai ta mutu ina fata an gani qala nawawi ta'ala al-imam an-nawawi Allah ya kan shi yace qawluhu rizqtu rizqtu hubbaha fihi isha'a hubbaha ko rizqtu rizqtu hubbaha fihi isharatun ila anna hubbaha fadilatun wannan nuni ne akan cewa son Khadija ma daraja ce hasalat wadda ta samu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi ne ya samu daraja ma da yake santa to kun jama wannan hadisi wanda yana nan a cikin ainihin sahih muslim al-imam muslim ya ruwaito shi ta ثالثا وأكو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله تعالى مش يرضى أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشر وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب أبو هريرة يتي وترى ملائكة بالنزوع نزوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا من الله يا خديجنا ذات زومك دا أبنتي أي دا kwano a cikin kwanon akwai miya da abinci da abin sha wato za ta ɗauko maka faranti haɗaɗɗen abinci dina kenan gaba ɗaya ga miya ga abinci ga abin sha fa'iza hiya a tatka idan khadijatu ta iso gare ka kun ji za ta kawo annabi abinci ne mala'ika ya na cewa in ta zo faqra alaiha salamu min rabbiha ta ce ubangiji yana gaishe ta kuma gaisuwar daga gare shi ce azza wa jalla wa minni nuna mala'ika jibril ina gaishe ta wa bashirha bi baitin sannan kai mata albishir da gida fil jannati aljanna min qasabin na qarau qasab asalin da ke to amma abin anan abin da ake nufi lubu wanda yake fafaffe ina fata an gane la sakhba babu kwaranniya a cikin gidan wala nasba sannan babu wahala mana gidan na tsatsan gida ne an ce an yi mata sakamako ne da gargadon yadda take yadda take ainihin wato mace ce na tsatsiya duk abin da zai bata hayaniya ya ta natsu ku duba yanzu Khadija ta zo ta ce annabi ya ya ce mata yau na ga wani abu Allah ya sa ma ba aljanu ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza in wata ce sai ta ce na ba uku na lalace aljanu to yau ba za mu kwana daki ɗaya ba amma kun ga sai ta natsu wannan matsuwar in ka karanta ibn hajar da yayi cikin fatwa bari ce dalilin cewa la sakhba fihi babu hayaniya a cikin shi Allah ya mata sakamako da yadda take yadda take duk abin da yazo mata duk wani abu na harguwa sai ta kwantar da hankalinta sai ta yi shi a hankali shine Allah ya ba ta natsatsiyar aljanna sannan wala masad babu wahala a gidan babu wahala a gidan wato gidan za ta samu hidima ba tare da ta sha wahalar komai a ciki ba wa khadija radiyallahu anha malam professor zai dace ita fa khadija Allah ya tsara mata yarda hiya allati amanat bir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce fa imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama inda ma kafara nas lokacin da mutane suka kafirce malam yana son ya nuna nagarta imanin ta ne idan a yi imani da kai ba sai lokacin da kowa ya imani da kai ra gane nagartar imanin wannan ne imanin ba amma lokacin da kowa ya ja da baya sannan wane ya taho lokacin da kowa ya ki sannan wane yadda lokacin da kowa ya kafirce sannan wane ya imani wannan shi ke nuna nagartar imani wa saddaqatu inda ma kazzabahu nas kuma ta gaskata annabi lokacin da mutane suka karyata shi wa bi maliha. ta taimake shi da dukiyar ta inda ma harramahun nasu lokacin da mutane suka hana shi wallahi tallahi jama'a bari ku ji ba wanda ya san kwaliti da nagartar wannan magana ta sai wanda yake da'awa ba mai wa'azi ba mai karatu ba ba malamin islamiyya ba malamin hadda ba malamin aji ba ba malamin al'arabiyatul jarida ba mai da'awa jama'a yana buƙatar waɗannan abubuwan guda uku abu na farko shi ne lokacin da ka fara da'awa lokacin ana fuskantar ka ne da ƙaryata ka da kafirce maka to a lokacin za ka gane waye ya imani da kai shine yake tabbacin mumini sannan a lokacin da mutane suke cewa ƙarya yake yi waye a lokacin shi ya gaskata ka sannan a lokacin da ba wai mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ba a lokacin nan a duk wata hanyar arziki da za ta zo maka ana toshe ta ne wani ya ɗauko dukiyar shi ya bayar ya haka wallahi duk wani saɓani da malamai za su yi wace ce fi daraja da khadija da aisha shi kan shi wannan saɓanin ni a wurina na ɗaukan kuskure ne ma ma'ana shi kan shi a yi ma saɓanin ma kuskure ne ba wai ma a ce wai fatawar khadija ita ce daidai aisha ba ita ce take ƙasa haka abin yake dama amma kafa saɓanin ma tun farko tukuna kuskure ne bai kamata ba ma don daga cikin dalilan da ke haifar da saɓani shine kafu adilla idan dalilai suka nemi su daidai ka dubi nan kaza kaza ka dubi nan kaza kaza aisha ko kumbar khadija ba ta kai dan aka kai da duban darajar waɗannan abubuwa? domin a daidai wannan lokacin ba a ma haifi aisha ba ko kun fahimta da jama'a saboda haka balle ka ce a lokacin su su aisha su yan islamiyya ne su a'a ba a ma haife ta ba ba ma ta bibiyar ka ita ta ce bata ma taɓa ganin ta ba amma tana kishin ta me yasa saboda matsayinta da annabi ke nuna amma Aisha ta manta cewa wannan matsayin Khadija ta samar da shi ne ko kun fahimta sakamakon abin da cewa annabi ne annabi kuma da yake dan halal ne sallallahu alaihi wa alihi ya nuna halalci yake rama mata yake nuna yake biya mata kuma annabi baya mujamala akwai mijin da yana mujamala soyayyar wata mata a gaban wata ya dan dake kada ya nuna yana son waccan a gaban wannan saboda kada wannan ran ya baci annabi baya mujamala an aka zo fannin khadija ko kun fahimta gaba a gaban a gaban kowaye zai faɗi darajar khadija ya rage in za ka mutu ka mutu in za ka yi salala ka yi in ma yaya dai shi dai ya riga ya gaba gamsuwa ne da game da al'amarin khadija gaba daya don haka malam yake cewa wa hiya allati na minha alwalad dun ghayriha min zawjatihi ita kadan ce daga cikin matan shi ta haifa mishi yaya قال ابن حجر ta'ala. الله تعالى ركز babban malamin tarihi ibn hajar da hadisi yace wa min mahtassab bihi daga cikin darajojin da khadija take bantu da su sabaquha nisa a hadihin umma ta riga matan wannan al'umma ilal imani ta riga kowa imani cikin mata don haka fasannat zalika li kulli man amana biha ba'daha fa yakunu laha mithlu ajrihinna lima sabata anna man sanna sunnatan hasana na farko dai ita ta sunnanta wa duk wata mace da za ta dawo ta imani da annabi har duniya ta tashi to khadija tana da ladan wannan mata domin Hadiza ce ta fara imani da shi sai ka duba menene zai biyo baya da Hadiza ta yi tawaye ta ce ma ga matar da za ka yi imani da kai ta buɗe wa sauran mata ƙofar su kafirce su yi lakanta su yi kaza to Hadiza sai ta buɗe wa mata ƙofar imani don haka duk wata mace da ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har abada khadija tana da labanta tabbita saboda ya tabbata a hadisi annabi ya ce man sanna sunnatan hasanatan wanda ya fitar da kyakkyawar sunna hadisi ta fitar da kyakkyawar sunna wa qad sharakaha fi dhalika Abu Bakr as-Siddiq bin nisbati lil rijal ta bangaren maza abubakar shine ke tarayya da ita wala yu'rafu qadru ma li kullin minhuma min as-sawabi ba a san iya ladan da kowane ɗaya daga cikin Khadija da Abubakar suke da shi ba bisababi zalika saboda wannan imani na farko inna Allahu azza wa jalla ba wanda ya san yawan ladan su sai Allah madaukakin sarki jama'a kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan kaɗan ne cikin falalolin ke Kubra ina so kafin mu tafi da nisa jama'a sai na sake bincino mana abin da babban malamin tarihi al-Imam al-Hafiz al-Zahabi ya kawo a cikin littafin shi nan sayar alamun Mubala shi ma da isnadi mai inganci dangane da tarihin ke Kubra gashi a cikin ainihin mujalladi na biyu na sayar alamun Mubala. a shafi na ɗari da tara bayan ya kawo maganganu masu yawa wani hadisi ne shahararre wanda muke so ainihin wato in kawo mana shi wanda ya kawo wannan hadisi ina fata an gane a ciki zahabi ya ce wa kala marwan ibn muawiya marwan dan muawiya ya ce an wa'il ibn dawud an abdullah al-bahi qala قالت عائشة أتكلم أن الرياء بركض أبن السيدة عائشة الله يقارى متى يرداتك السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة الله كسنت إذن أنبت خديجة لم يكد يسأل من سماء عليها من الله بايا قوشي بايا قندرة game da yabanta da an ambaci sunan khadija sai ta yabanta sai ta yabanta wastighfarin laha da roƙa mata gafara Allah ya gafarta wa khadija Allah ya ji kanta jama'a wannan ba liman ne yake manzon Allah ne yake wa khadija a ba liman ya ta yabanta ya ta roƙan mata gafara فذكرها يوما عائشة تتي وترانا في من الله صلى الله عليه وسلم هي أنبت خديجة معنى أبن عائشة تكي ta ce maka. annabi ya saba aka ambaci khadija sai in ji abin ba daɗi saboda yabanta in ji sai in ɗan kule in ɗan ji zafi haka dai ina dakewa to wata rana sai ya ambace ta na min ghaira sai kishi ya kama ni fa kuntu sai na ce da shi laqad awwalaka Allahu min kabirati Sin. Allah ya sauya maka tsohuwa mai tsofaffin shekaru da budurwa kun fahimta ma'auninta ita gaɓoɓi ne tsawayyen nono ne farar fata ce dogon hanci ne iya ɗaura kallabi ne da karkata shi ita ma'aunin aisha kenan Allah ya canza maka da budurwa sharna kullum ana magana kana magana tsohuwa ta ma mutu ka kasa manta da ita kala riwaya ce sai Aisha ta ce fara'aituhu ghadiba rababan sai na ga manzon Allah yayi wani irin fushi isqittu fi khaladi tace sai da ni da kaina a cikin zuciyata na rena kaina da kaina ni da kaina sai na tabbatar yau na kaɗe na zama ba a bakin komai ba saboda fushin da yayi wa kuntu fi nafsi a cikin in azhaba غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أذهب إن أذهبت غضب رسولك عني ya Allah ina roƙonka Allahumma in azhabta ghadaba rasulika anni ya Allah in ka kore fushin manzonka daga gare ni lam a'ud azkurha bi in ba zan sake faɗin muguwan magana akan ta ba me wannan yake nuna maka Aisha da kanta ta yarda waccan maganar muguwan magana ce bakan magana ce ta faɗi ta ne don keyar ta gare ta tsohuwa Allah ya canza maka da budurwa kana nan kana ta maganar tsohuwa Ta ga Aisha ta san wannan maganar bakan magana ce da ta garan shi ya sai ta ce ya Allah na ya alƙawari in ka kore wa annabin ka fushi da zan sake faɗin Khadija da muguwar kalma ba falamma mara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma laqaitu amma Allah ya ga irin damuwar da ni kaina na shiga kala sai ce kai fa kulti ya kika faɗi mai in ji irin abin nan ta manya mai in ji yin shuru mai ta in ji ta faɗi in ji wallahi manzo Allah yake na rantsi da Allah laqad amanat bi khadija ta yadda da ni in kazzaba min nasu lokacin da mutane suka karyata ni ina son ku gane don mata galibi ba sa lura da ma'ana asalin wannan hadisi sai suna ganin annabi na girmama khadija ne saboda ita ce matar shi ta farko ko ɗaya ba wannan ne dalili ba wannan ne dalili ba mata suna ganin saboda ai khadija ta rungumi annabi ne bai da kuɗi ba wannan ba ne sai dai wannan na ɗaya daga ciki amma kwaliti din shi ne laqad amanat bi iz kazzaba min nas ta yi imani da ni sanda mutane suka karyata ni wa awar ni hina rasaba min nas ta rungume ni lokacin da mutane suka watsar da ni sannan wa rizqtu min halwalad an azurta ni da 'ya'ya ta hanyar ta ita kadai ta haifa mini 'ya'ya wa haramtu muhu minni ku ko gaba ɗayan ku kun kasa ɗaukan ciki daga gare ni kaga Aisha ta jawa sauran mata wannan magana annabi ya faɗa mata gaskiyar magana ne amma da uslubi wanda za ta ji abin da gaske magana da ta ta bata mishi rai haka sai ce ita Allah ya azurta ta da 'ya'ya ta hanya ta na sami 'ya'ya ta hanyar ta amma ko kun kasa haihuwa in maganar da zafi ko ma ku ji qalat aisha ta ce fabada wa raha alayya biha shahran wata guda wanda Allah ya safe da yamma ya min wannan hadisin safe da yamma Allah yana faɗa mata wannan wa'azi ku duba jama'a laqad bayan nan ba wallahi laqad amanat bi ina kadzaba min nas wa awatni ina rafada min nas wa rizqtu minha alwalad wa harramtu mu'min sai da wata guda da safe da yamma da safe da yamma kwana talatin inna lillahi wa wannan ko hadda ce an yi har haddar tana neman ta zama lodi ka haddace an sake dora ma ka haddace gashi nan malam yace isnaduhu hasanun isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne yace al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya danganta wannan hadisi ga littafin az-zurriyyat tahira na al-imam ad littafin yana nan muna da shi a can cikin jerin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a cikin musnad na al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito wannan ainihin wato hadisi a cikin aure wato mujallabi na shida shafi na 117 zuwa 118 gashi nan ne bayanai da makamantansu ina fata an gane menene waɗannan hadisan suke nuna mana falalar khadija fi kubra Allah madaukakin sarki ya kara masa ya yarda to babban abin da za mu tsaya mu duba idan muka zo za mu tattauna dangane da fa'idojin da muke samu dangane da auren khadija da ainihin wato fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasuwanci da haihuwa da ta mishi da zama da yabanta da yayi babban jawo hankalin shi ne kamar yadda na fara lokacin da mata da yawa musamman a kaduna da wasu garuka suka bi waɗancan kasusuwa waɗanda ne dangane da tarihin habiba a cikin karatun bukhari suka ce cewa to su ba su ne uwar gida eh, ga mazajensu wani babansu ban san darajojinsu ba kaza kaza na ce a'a darajojin na khadija fa ba sun biyo bayan wai ita ce matar farko ba amma menene abin da ta yi ko kun fahimta ai ba kullum yana yabanta bane cewa wallahi ita ce mata ta farko a menene abin da Khadija ta yi wannan tarihi jama'a kamar yadda ta faɗi yana nan na tattara shi gaskiya saboda Allah ina son mai da shi ya zama lacca wadda zan wa da mata ita a matsayin wannan lacca da zama babban guzuri ga mata mata su gane cewa ana samun daraja ne a wurin Allah da wurin miji ta hanyar kyautata mishi kyautata a ta gaskiya ku bari ku ji babban sirrin abin duk da mace take son ta gane sirrin mijinta shine ta yi kokarin gano me yake so idan ta yi kokarin gano me yake so a cikin abin da yake so ne take samun wuri ba a cikin abin da baya so ba yanzu abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake so shine ne da'awa ta musulunci yada addinin Allah shiryar da addinin Allah da Khadija ta zo ta kuma noma take son annabi yayi kullum tana dakushe shi ka kana ta kawo mutane alheri ba sa so da su mana karbi da su mana kana ta wahalar da kanka kai a wahalce ni a wahalce to da za ta create wani vacuum wani kwari na bakin jini a cikin zuciyar shi game da ita ko kun fahimta jama'a saboda haka za ku ga a yau matan turawa idan ya fito takara duk inda zai yi kwanta tana nan gefen shi duk wurin da zai kwanta a nan za ta kwanta duk abin da zai shiga nan za ta shiga sai ta ƙara samun matsayi a wurin mijin to yanzu sai matan masu da'awa su koma su waiwaye don wannan yana daga cikin na shi ne kina tare da mijinki akan abin da yake akai ko ku ba tare da shi ke mijinki dan kasuwa ne kina tare da shi akan abin da yake akai ko kuwa ba kya tare da shi akan haka so gaskiya wannan na fara mana somin taɓin babban cikakken tarihi da fa'idojin da ke cikin wannan sura jama'a sai mun zo karatu na gaba in Allah ya so wanda gobe da safe nan za mu yi shi insha Allah ta'ala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 wannan shine kasar na 23 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafa professor zaid abdulkarim az-zaid Allah ya saka mishi da alkhairi kun jama'ar musulmi ba su manta ba mun karanta dangane da tarihin auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da azbayyida khadija da kuma yarda yadda zumuncin ya faru ta hanyar kasuwanci da fatauci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato fita da dukiyar ta yi mata ta ga gaskiya da amana a aikace kamar yadda ta sha jin bayani daga gare daga ainihin wato al'umma a jiya daga ƙarshe ƙarshen karatun inda kuma ta ba na zo da littafin uyunul asar na al'imamu muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-ya'muri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda muka tattauna dogon bayani dangane da yadda al'amarin auren ya kasance daga ƙarshe sai nake bayanin cewa ga yadda ma zaman auren ya kasance amma sai ba mu kawo littafin ba shine ne ƙoƙarin halarto da ainihin wato littafin da ya ɗauko labarin yadda asalin ɗaurin auren ya kasance na fatan mun gane gashi daga littafin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wallafa a sheikh muhammad rashid riba allah gafarta mishi a cikin wannan littafi ne insha allahu ta'ala daga shafi na 39 malamin bayan da ya kawo tazwiji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khadijata radiyallahu anha auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga khadija Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda bayan da ya kawo tarihin kamar yadda muka kawo shi a jiya sai wata gaba ya ce wa qad habara ru'asa mudar wa habara abu bakr radiyallahu anhu zalika al-aqd fa qala abu talib manya manyan mudarawa wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun halarci wurin daurin auren wa habara abu bakr radiyallahu anhu zalika al Abu Bakr ma ya halarci wannan daurin aure faƙala abu talibin da aka zauna za a yi ɗaurin aure sai dattijo abu talib ya ce alhamdulillahi lalzi ja'alana min zurriyyati ibrahim godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mu daga cikin zuriya annabi ibrahim wa zar'i isma'il sannan kuma muka biyo ta tsatsan isma'il wa bi'ai ma'adin ma'adnahu wa unsur mudar asluhu sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsara cikin tsarin shi muka biyo ta salsala ainihin wato mubarawa wa ja'alana ta baitihi wa wasa haramihi ya sanya mu mu waɗanda muke hidima da ɗakin Allah kuma mu muke jagoranci da ainihin haramin Allah ƙasar Makka وجعل لنا بيتا محجوبا mun gode da Allah ya sanya mana ɗaki wanda yake tsararre daga duwani wani farmaki wa haraman amina da harami wanda yake amintacce daga duwani tashin hankali wa ja'alana al-hukama 'ala Allah ya sanya mu ke hukunci ga mutane ثم إن muhammad أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا يجي تو shi wannan ɗan ɗan uwa nawa wato muhammad ɗan Abdullah babu wani namiji da za a gwada shi da shi ta wajen daraja da haɓaka da fifiko da kaifin hankali sai Muhammad ya rinjayi wannan namiji fa in kana fil mali qalla ko da yake a wajen kuɗi muna da ƙarancin kuɗi mu talakawa ne fa innal mala dhillun za'il sai dai kuma dama dukiya ita kuɗi su kuɗi wato inuwa ce wadda take mai gushewa wa amrun ha'il sannan al'amari ne wanda zai zo ya tafi wa muhammadin shi ko muhammad qad araftum qarabatahu kun dai san dangin shi وقد خطب خديجة بنت خويلد يعني من أوران خديجة خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله كذا يا كاو أين واتو صداقي وند أنغد صداقي دا كذا كذا يقتلتا أشنا مالم يتي أصدقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتا عشر أوقية ونصف من الذهب والأوقية أربعون درهما شرعا وقيل كان صداقها عشرين بكرة البكرة الأنثى من الإبل ولا منافى لجواز كون البكرات عودا عن ذلك القدر منين صداق عند النبي صلى الله عليه وسلم هباتا أجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هباتا nauyin ukiya goma sha biyu da rabi ita wannan ukiya kowace ukiya guda ɗaya gwargwadon dirhami arba'in kenan to yake amma a wata maganar aka ce raƙuma ne annabi ya baiwa khadija ɗan matan raƙuma guda ashirin su ne a matsayin ainihin sadakin malam yace babu saɓani tsakanin maganganun guda biyu saboda na ɗaya yiwuwar kuɗin raƙuman aka kimanta can aka ba da labarin cewa kuɗin kaza ne nan kuma ya zama haƙiƙanin raƙumin ya bayar ina fata an gane jama kun ji sadakin asayi da khadija da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata ku ji sai da yi muqaddima tukuna duba yadda Allah madaukakin sarki ke kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daurin auren shi ne za a yi a lokacin ba a san shi ne Allah zai mai da shi kaza ba amma ka dubi yadda aka nuna manya-manyan mutane na kabila sun je daurin auren sannan dubi Allah bai bari an samu wani wawan ba ma guje wanda zai tashi ya kirari galata da uzza ba sai aka samu wannan dattijo ne mai kaifin basira kalmomin da ya yi da ɗaurin auren da su ko a yanzu ka hau mimbarin filin arafa ka yabi Allah da su ba kai kuskure ba ko kun fahimci yadda Allah yake kiyaye manzon Allah mutuncin shi kamar yadda muka yi a baya cewa a dukiyance Allah bai taɓa saka annabi a hannun wani ya rayu a ƙarƙashin shi ba balle daga baya mai gori haka Allah bai taɓa saka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannun wani ba maguje ko maguzanci wanda za a ce ai kai ma dai kayi ji ɗaurin auren ga kalmomin alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyyati ibrahima an yi wa Allah kirari ne da tawassuli da kuma nuna mu mun fito ta tsatsan annabin da ya fi kowa tauhidi daga cikin bayan Allah to sa'an nan ku dubi irin kalmomin da suka biyo baya da ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa da wajen falala ce da daraja da ɗaukaka babu wani namiji wanda ya kama da shi sannan sai kuma ya tsaye faɗi gaskiya ko da ike wajen kuɗi ba mu da kuɗi ne muna da ƙarancin kuɗi ko kun fahimci yadda Allah yake shiryawa annabi gaskiya da gaskiya ke babu wata ƙarya ƙaryar arziki ba idda za ta kai ka don haka ko da ike wajen kuɗi mu muna da na ƙasa kuɗi amma sai ce dama kuɗi ba a bakin koyon wani masu zuwa su tafi ne amma dai mun fito daga wurin mutunci ne sannan gashiya ya nemi neman aure kaza kaza sai ce wa huwa wallahi da hadha lahu naba'un azimun abu talibin ya ce kuma na rantse da Allah kun ga bayan ɗaurin auren nan to wani babban labari zai biyo baya game da wannan ɗan nawa wa qatarun jalilun sannan akwai babbar bagana jasirin mai muhimmanci falamma atamma abu talibin al da abu talib ya kammala wannan khutba tashi a matsayin sharar fage takallama warakatu bin naufal sai warakatu ɗan naufal ya yi jawabi ibnu ammi khadija ɗan gidan baffan khadija wanda kamar matsayin wa'ikin khadija ma'ana shi ɗan baffanta ne suna yan mazazar kenan da babanta da baban shi kamar tsatson su daya to shi kuma ka duba malami ne daga cikin malamai wanda hadisin shi ya zo cikin sahihul bukhari an ba da labarin shi da isbar shi riwaya sahihiya ta zo a cikin al na al-imam al-hakim wata ra annabi ya ji sahabbai suna tsegumi suna zagin shi sai manzo Allah yace la tasubbu waraqa fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku zagi waraqatu na ga yana da gida a aljanna kaji dan aljanna ne limamin da ya hudu ba daurin auren manzo Allah shine limamin ba wani da maguje bane wanda sai ya sha tulu uku da rabi na burkutu ya to yana tambe ne a zaunar da shi an mai waidi yana gaba yana baya ina fata an gane a'a malami ne daga cikin malamai da suka karanta addinin annabi isa har ya iya yaran annabi isa yana fassara littafin annabi isa injila zuwa ga larabci ba jahili bane ba da kiki bane ba dan bid'a bane ba dan al'ada bane mutum ne wanda da aka kawo labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-mu'minin daga cikin waɗanda suka fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi sai laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk ina ma ina da rai lokacin da za su kore ka daga garin nan laitani akunu kaza fa ansuruka nasaran mu'azzara ina ma sadda za su cutar da kai ina da rai in tsaya maka in taimake ka taimako mai yawa duk abin da mumini zai yi warakatu yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa to kun ji tun kafin wannan lokaci ga warakatu shine liman bari ku ji fa qala ga abin da ya yace alhamdulillahi allazi ja'alana kama zakarta mun gode wa Allah mun quraishawa da Allah ya sanya mu kamar yadda kai Abu Talibin ka faɗi kun ji iya jawabi yana da cikin iya jawabi kai zama kana da isnadi wannan yi jawabi ya zo an baka live speaker ko baka reform kai kuma ka sake maimaita abin da ya sake faɗi ni ta bata wa mutane lokaci abin duk da ya faɗa gaskiya ne to mun gode wa Allah da Allah ya sanya mu kamar yadda ka ambata wa faddalana ala ma a'datta kuma mun gode wa Allah da Allah ya fifita mu kamar yadda dukkan lissafa din nan kace mun fi kowa duk mun gode wa Allah da ya mana haka kaga kun ga ya iya jawabi khatibul qawmi fa nahnu sadatul arab lalle mu ne shugabannin larabawa wa qadatuha kuma mu ne jagororin larabawa sannan wa antum ahli zalika kulli ku dinnan kuma banu hashim duk waɗannan siffofi da daraja da kace ku mutanen kirki ne dattawa ne gaskiya da wannan daidai ka faɗi la tunkirul ashiratu sablakum dangin ku sauran laraba gaba daya ba za su musu wannan falalar taku ba wala yaruddu ahadun minan nasi fakharakum wa sharafakum sannan duk bugun kirjin da kuka yi da duk kan da kuka yi ku banu hashim babu wani cikin mutane wanda zai tashi ce ƙarya kuke ko ba daidai kuke ba wa qad raghibna fil ittisali bi hablikum to gaskiya mu ma mun yi kwaɗayin mu haɗa zumunci da ku wa sharafikum domin samun ɗaukaka ce za ta faru tsakanin mu da ku don haka fashhadu alayya ma'ashara quraish ya ku quraishawa gaba ɗayan ku da kuka halarta wannan ɗaurin aure ku zama shaida bi anni akan cewa ni warakatu dan nawfal kawun khadija ko kuma wanta kad zawwajtu khadijata binta khuwaylid min muhammad ibn abdullahi na ɗaura auren khadija yar khuwailid da muhammad dan abdullahi ala kaza akan sadakin kaza ko limamin arafa zai ɗaurin aure yanzu iya abin da zai faɗi kenan karatun shi bai wuce nan ba har yanzu a musuluncin nan kuma duk wani limami da